Pour ce qui est du cas de viol dans notre département de Kanti. Game da abin da ya shafi batun fyaɓe a garin kanti ana ci gaba da samun al'amarin. Akwai matsalar rabuwar aure, akwai gallaza da wasu kishiyoyi suke ma yara, akwai auren wuri ko na dole, akwai uwayen da ke son abin duniya, kuma akwai yawaitar aure. duk waɗannan abubuwa suke tura 'yan mata shiga shashen. C'est ça qui pousse les jeunes filles à faire la débauche. Menene a ganin ku yafi tasiri da kuma ya kamata a magance? Nous voulons Muna son ayi muhawara ko tattaunawa tare da hukumomi domin a zauna a canza yawo gaskiya kan wannan matsala ta fyaɓe a cikin jihar mu domin matsala na ci gaba da yin kamari misali na kuka samu a waɗannan watanni na baya bayan nan a cikin watanni takwas na wannan shekara ta 2020 an samu misalin fyaɓe guda takwas cikin takwas in akwai biyu da ciki ya shiga abin ya je gaban kotu an tuhumi waɗanda sun ka aikata mummunan laifin wasu an tura su gidan kasu wasu kuma ba su shiga ba Waɗannan mata idan suka ɗauki ciki ya kuke ganin makomar waɗannan 'yan mata? ya sarta nufi akwai wasu 'yan mata da ke shiga karuwanki kuma wasu yaran na zama 'yan tasha domin ba su da ma'aifan da za su kula da tarbiyyarsu menene kuke shawartawa domin kare mutuncin waɗannan 'yan mata da za su zama shugabannin iyalai a nan gaba. Ya da program da fair da Akwai tsare-tsaren da ake a cikin jihar mu, kamar shirin program da approach communautaire. Akwai ilimi, shiri ne da ke shafar musamman ma 'yan mata. Ana wannan ana wayar da kan 'yan mata kan lafiyar iyali. Za su karu da abubuwa da dama domin kaucewa ɗaukan ciki da ba a so.